addu'a liman sana a ilaika ma'arufan babi na tamanin da bakwai shine addu'a da za ka yi ga wanda ya maka abu mai kyau ko ya taimake ka ko ya baka kuɗi ko ya yi tritin ɗinka baka da lafiya ko ya rage maka hanya a mota ko ya baka ruwan sha kana da ya ce ga robar ruwa ka je ka sha duk wani abu dai da ka san mai kyau ne da zai taimake ka a duniya ko a lahirarka ya shiga cikin ma'arufi to duk wanda ya aikata maka wannan me zaka ce masa shine jazakallahu khairan wannan hadisi riwaya yana cikin sahihul jami' hadisi na 6244 6244 manzon Allah tsira da aminci sabbata a garin shi na cewa a riwayar Usama ibn Zaid radiyallahu an yana cewa man suni a ilaihi ma'arufin faqala jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana' dukkan wani mutum da aka masa abu mai kyau ko aka taimake shi ko aka share masa hawayensa a wani abu da ya ga ba abin da zai yi shi ma na duniya ya saka sai ya kalli wanda ya masa sai ya ce Allah ya saka maka da alheri annabi tsira da aminci su tabbata gare shi a wannan hadithi na sahihul jami na 6244 ya ce haƙiƙa ya kai ƙololuwa wurin sakawa ya kai ƙololuwa wajen godiya shi yasa cewa jazakallahu khairan ko jazakumullahu khairan wallahi babban al'amari ne duk wanda ya maka alheri jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan mu rika watsa alheri yana da kyau in ma za mu dage in aka mana sharri mu yi alherin shi ma wannan yana da muhimmanci isa alaihi salam ɗaya daga cikin annabawan allah wanda allah ya kira sunansa sau 25 a ƙur'ani ya yi wa mutanensa karantar da su addini iya tafiya suka juya marba suka ce katalakallahu Allah ya tsine maka sai musu addu'a ya ce kaffarallahu amwalakum Allah ya kare muku dukiyoyinku suka ce lahu, Allah ya la'ance ka ya ce jazakumullahu khairan Allah ya saka muku ko kuma da alheri aka juya aka ce annabi isa mutane suna zagin ka suna tsine ma kana musu addu'ar alheri ya ce kowane mutum yana kyauta ne da abun da ke hannunsa su tsiya ne suke da shi sto-sto rumbu-rumbu suke budewa suke watsawa ni kuma alheri allah ya bani nake basu kuna sha'awar na je na ci bashin sharri da bani da shi don na saka sharri ne a'a ni ina da alheri ina ba su suna da sharri suna bani kowane mutum yakan yi kyauta da abin da ke hannunsa ne wanda ka gaba abin da ya iya sai sharri to damun shi ne bai baiwarsa maybe yana da sto guda saba'in da bakwai a cike da sharri rumbu kuma a ƙauyensu maybe duk garinsu rumbun sharri ne to kai kuma in ba ka da wannan rumbun alheri ne in ya buɗe rumbun sharri ya watsa kai sai ka buɗe rumbun alheri sai ka ba shi. saboda la yu'alajul khata bil khata balarabe ya ce ba a magance kuskure da kuskure bature ya ce two wrongs can never make right to shi ne ka'ida kar mu koyi ɗabi'ar wai duk wanda ya maka sharri sai ka yi sharri mafi ƙanƙanta idan ya yi sharri bakinka alaiku. sai ka bashi da sharrinsa gobe kiyama zai je kare kansa gaba ga Allah mafi ƙanƙanta shi ne ka yi shiru ka wuce abin da ka gaba za ka iya ba ya yi tsanani to kai shi wajen alkali ka kai kotu kuma ka tsaya ka ga ka bi kadunka amma in za ka iya daurewa rufe ka kawai ka wuce duniya ce idan wani shu'umi ya maka sharri sai ka haƙura to allah zai kawo wani shu'umi ɗan duniya da ya fi shi daraja in shi digirin sharri ya mallaka wancan zai zo da phd daga turai na sharri kana zaune kana kallo sai ga wani shu'umi ya sashi a gaba yana daka kai fa aka yi wa sai ka ji kana majin tausayin sa yanzu duk shadin da ya zama abin tausayi wai dan ka yafe ka wuce ba fa ya wuce ba kenan akwai wandan aka masa sharri ɗaya shi goma yake yi wani ya samu imamu kahaka yace ce in kultali wahida tasma minni ashara in ka mun bakar magana ɗaya ni zan maka goma baƙaƙen maganganu sai ka ji goma mu duk ɗaya goma muke yi shi kuma sai ya kalle shi ya ce in kultali ashara lam tasma'a minni wahida ni kuma ɗabi'a ta in ka mun sharri goma ba zama ka ko kwaya ɗayan ba ma ni to ka'ida shine in mutum ya sharri ka saka da alheri in ba za ka iya ba kai shiru duniya ce duk wanda ya shuka sharri to sharri ɗan aike ne wallahi bai je ya dawo kana zaune inda nisan kwana ga sharrin ya dawo ya masa ɗaurin butar malam kai da yawa sharin sai ka ji tausayinsa saboda rayuwar yanzu wanda ya shuka alheri a duniya ma ya ya kare balle wanda ya shuka sharri a wannan rayuwar fa wanda ya alheri ma bai kubuta ba balle wanda kuma ya ce shi sharri zai yi to wanda ya ce sharri zai ba inda zai kare sai fitina Allah ta'ala shi samu wanye lafiya